Mai martaba Emiya na Ilori Dr. Ibrahim Sulu Gambari ya yi kira ga sarakunan Fulani da shugabannin matasan Fulani tafi yin wasannin sallah bana a gidansa a birnin Ilori fadar gwamnatin jihar Kwara. Mai martaba Dr. Ibrahim Sulu Gambari ya yi wannan kiran ne ta bakin shugaban kungiyar matasa ta ƙasa Miyati Allah reshen jihar Kwara Alhaji Usman Adamu a yau Litinin. Ina kira matasan Fulani da sarakunan eh, da shugabannin Fulani na jihar Kwara da bambam murya da kuma bakin mai martaba saba dr ibrahim sulugan bare emi a filore cewar bana wannan wasan da ake yi a gidan shi na wasan sallah ya hana baya son gaba ɗaya a jihar kwara ya ji inda yaran matasan fulani suka taru suna hira watan suka taru suna wasanni kenan ko eh baya so ya kamar wasannin sharo kenan kamar wasan sharo da sauran dai irin wasannin dai da yaran fulani suke wannan kana magana da yawun shi emi na ilori ne ko ina magana da yawun shi shi ya ba da izinin cewar mu faɗa ma duk filane da suke duk gaba daya a najeriya domin wasan ba wai na kwara kaɗai ba ne har kasan Gana fulani suna zuwa wasan a fadan sarkin eh, ilorin amma bana ya ce ya hana saboda wasu dalilai baya su ko ya gaya maka dalilan da yasa baya son a yi wasu sharu da sauran wasannin fulani bana eh, to bai gaya mani dalilai ba amma ka san najeriya mu muna cikin cike da matsaloli ga rashin lafiya irin ebola din nan ga kuma ga irin abubuwa dai da ake fama a gabashin najeriya da sauran matsaloli da ake fama da shi shi yasa kuma ni mu ma mun yi farin ciki domin shi mai martaba shi ma fulani ne yana son al'adun fulani amma saboda ire-iren matsalolin da ke faruwa shi yasa yace yana son a dakatar da shi bana baka ganin wannan zai kawo damuwa ga fulani musamman matasa tun da sun saba da waɗannan wasannin shirin eh to duk mai tunani tunda kaga shi mai martaba yanda yake tsayawa da har kudaden shi yake kashewa don wasan kuma kaga bana ya ce a bari ai duk mai hankali ya san dai komai mutum ya hanga dai shi mai martaba yana yana gaba da shi saboda haka kowa ya bari kar wani ya zo gaba daya a kwara ma an hana ba wai a falon su duk a jihar kwara ko akwai wani hukunci da aka tanadar domin duk wanda ya yi wasan sallah wato wani bafulatin da ya yi wasa sallah ko kuma ya shara ko kuma ya gada tsumajiya eh to wannan hukunci yana ga wajen mai martaba tun da shine da kasa gaba daya shi kuma a bare duk wanda ya ki ni umurnin shi ai dole hukunci yana wajen shi ni ba iya cewa ga hukuncin da za a yi me zaka gaya masu sarakunan fulani kuma to ina gaya ma shugabannin fulani duk inda suke a jihar kwara kowane ya tsaya ya tsawatar daga gidanci har lokal government da yake kar ya bari yara su taru su yi wasa. Alhaji Usman Adamu kenan shugaban kungiyar makiyaya ta ƙasa Miyati Allah reshen jihar Kwara yake bayani a game da kiran da mai martaba Emiya na Ilori Dr. Ibrahim Sulu Gambari ya yi na cewa bana ba za a yi wasannin sharu ba a faɗin jihar ta Kwara. Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.